Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu harama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da Lord da tashar Mota View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A gane kuma ana iya jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyu hausa.com ko ko sashen hausa.com. saurare assalamu alaikum mu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labaran duniya Ibrahim almasi Garba gare ka. To yayin da ya rige 'yan kwanaki a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon kasa ga salon dimokuraɗiyyar Amurka ya ma zarce lokacin gudanar da zaben an ƙara yawan sojojin amurka da aka tura su kan iyakar kudancin ƙasar zuwa dubu takwas sannan wata tawagar jami'an gwamnatin pakistan ta tattauna jiya juma'a da ƙungiyar islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafe ana zanga-zanga. Madalla Ibrahim ka almasi garba to bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto daga Abuja inda aka gudanar da sallar jana'izar marigayi janar Idrisa Alkali. gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da kayayyakin wata jami'a a Adamawa. bugin ciki kana zaune a gidan ko kai malami ko kai wani ne a zo a sace ka aje garkuwa da kai ko a kashe ka sai ka dimo dukiya wa yake da kuɗi ne maran eh, Abdulaziz ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim almasi Garba amma duk sai bayan kan gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran yayin da ya rage 'yan kwanaki kawai a gudanar da zaben amurka na rabin wa'adi akwai karuwar fargabar cewa yunkurin rasha na yin zagon ƙasa masalan dimokuraɗiyyar amurka ya mazarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan nuwamba da kuma zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekara ta ashirin. jami'an ma'aikatar tsaro da ma ilahirin jami'an tsaro na fargabar cewa a matsayin wani bangare na shirin rasha na haddasa rarrabuwa da ƙiyayya a amurka ta shiga take-taken gurgun ta sojojin amurka ba tare da ma amfani da albarushi ko makami mai linzami ba amma ta amfani da kafar sada zumunci ta twitter da kuma bacel iri-iri wannan makircin ya samo asali ne daga wata daɗaɗɗiyar dabarar rasha ta nemo batutuwan da amurkawa suke da mabambantan ra'ayoyi a kansu sannan su daɗa tsananta rarrabuwar ta wajen turawa da wasu sakonni na wato ruruta husuma. Ba a fayyace takamaiman tsananin tasirin da wannan aika-aikar ta rasha ta yi ba kan jami'an sojin Amurka ɗin waɗanda ta auna su da irin waɗannan saƙonnin. An ƙara yawan sojojin Amurka da aka tura su zuwa kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico zuwa dubu takwas. Abinda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka gaya muryar Amurka kenan jiya Juma'a. Shugaba Donald Trump ne dai ya ba da umarnin tura sojojin saboda su tare wasu ɗimbin bakin hauren da suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka waɗanda ke ƙoƙarin neman mafaka a Amurkar. jami'an sun bayyana sojojin da waɗanda au aka tura au ake kan turawa au aka ware su don shirin turawar saboda su taimaka da tabbatar da tsaro a kan iyaka kamar dai yadda ma'aikatar kare cikin gida ta buƙaci a yi wata tawagar jami'an gwamnatin pakistan ta tattauna jiya juma'a da ƙungiyoyin islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafe ana ta zanga-zanga kan wanke wata kirista da kotun kolin pakistan ta yi daga zargin aikata sabo bisa yarjejeniyar da aka cimma gwamnatin ta amince ta ɗau matakan ganin cewa matar bata fice daga ƙasar ba a yayin da kotun ke sauraron korafin da aka gabatar kan shari'ar da aka yanke mambobin kungiyar tari ya rasulullah ko kuma TLYR a takaice sun katse hanyoyin manyan biranen cikin faɗin ƙasar har suka yi ta fafatawa da 'yan sanda. Jami'ai a Indonesia sun ce wani ɗan ninkaya ko iyo ya mutu yayin da yake ƙoƙarin kwaso sassan jikin mutane daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lambar tafiya JT610 wanda ya faɗo cikin kogin Jaba 'yan mintoci kawai bayan tashin sa daga jakarta roll anto ɗan shekaru 48 da haihuwa wanda ɗan asalin ƙasar indonesiya ne ya mutu jiya jama'a kwanan nan dai anto ya taimaka a ayyukan ceto da aka yi a palu inda aka yi fama da girgizar ƙasa da kuma ambaliyar ruwan tsanami a watan satumba haka zalika ya taimaka ayyukan ceton da aka yi bayan da jirgin saman air asia ya faɗi kusan shekaru hudu da suka gabata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A ƙasar Masar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu motocin bas-bas masu ɗauke da Kirista kuɗawa jiya jama'a suka kashe bakwai daga cikinsu wanda shi ne na baya-bayan nan a hare-haren da ake kaiwa kan tsirarin mabiya wasu addinai a ƙasar. Maharan sun buɗe wuta kan motocin bas-bas ɗin ne a yankin tsakiyar lardin Minya bayan da Kiristan suka je baftisma a majami'ar Samuel. jami'ar wato majami'ar kubdawa ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa shida daga cikin waɗanda aka kashe ɗin 'yan gida ɗaya ne kuma akwai wasu goma sha takwas da aka raunata a wannan haran maharan dai sun arce bayan haran ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin kwantan ɓaunar bisa ga sanarwar kafar labaranta ta amak Hukumar 'yan sandan birnin New York ta ce 'yan matan nan 'yan uwan juna 'yan asalin ƙasar Saudiya waɗanda aka tsinci gawarwakinsu a gabar kogin Hudson da ke Manhattan da alamar dai kashe kansu suka yi. Damar shi shugaban sashen bincike na rundunar 'yan sandan New York ya ce rahotanni sun nuna cewa da tala fariya 'yar shekaru 16 da haihuwa da kuma 'yar uwarta Rotana fariya 'yar shekaru 23 da haihuwa sun gwammace kashe kansu da komawa kasar saudiya shiya ya ce da alamar matan sun shiga cikin kogin ne da ransu kuma da kansu labaran da kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc yanzu sai rahotanni kuma za mu soma ne daga rahoto daga abuja najeriya inda ɗazu-ɗazu da ne babban hafsan sojan najeriya lafta general yusuf abratai da sauran kwamandojin sojin ƙasar saka jagoranci sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedkwatar sojan najeriya general idris alkali ga wakilinmu hassan mai na kaina da cikakken rahoto. Dazu ɗazun nan kenan lokacin da ake sallar jana'izar tsohon babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojin najeriya major general idris alkali a babban masallacin juma'a na ƙasa da kenan abuja general alkali wanda ya bar abuja zuwa bauchi wasu 'yan ina da kisa ne suka yi kisan gilla a yankin du da ke jihar filato sanata muhammad hassan da ke wakiltar shiyar fadiskum a jihar yobe ya nemi gwamnatin tarayya ta kaddamar da bincike gwamnatin tarayya da ta buɗe wannan binciken a yi bincike sosai a gano menene ke faruwa da ya faru a wannan waje ne sananniya yanzu kamar mu da muka fito daga yanki na daga su yobe borno gombe maiduguri bin wannan hanyar akwai hadari kuma hanya ne da ya fi kusa daga nan zuwa yankinmu amma saboda shakkan ko tsoron irin abubuwa da ke faruwa a wannan hanyar sai mun bi har kano kafin mu zagaya mu je a garuruwanmu a yi bincike kuma duk wanda aka ga da hannunsu a ciki gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. Shi ma Malam Ibrahim Musa ya bayyana rashin General Alkali a matsayin babban hasara ga al'ummar Najeriya. Bawan Allah nan halayensa na kwarai da dagewa akan yin aiki tukuru domin najeriya ta ci gaba wannan ba karamin asara muka yi ba an karkamanta idan mutum ya kware kan bangaren wani bangare na ci gaban kasa ko bauta a kasa ko ya yi ritaya bai yi ba saboda akwai yara da ya karantar da za su neme shi ainihin su samu ƙarin sanin makamar aiki daga gurin shi wannan asara ne wa najeriya ƙasa ta yi asara sai dai in ce allah ji kansa allah gafarta masa allah masa rahama

a tattaro duk masu irin wannan muguwar ɗabi'a a hukunta su daidai da yadda doka ta ce saboda ya zamana karatu ko darasi ya zuwa gaba kar a samu wani shugaba ya yafe musu saboda an yi wannan da aka yi faɗan zangon kata an kashe mutane da yawa aka hukunta mutane wasu hukuncin kisa wasu hukuncin rataya amma aka yafe musu. general alkali wanda aka haife shi a jihar yobe shine babban kwamandan makarantar horas da hafsoshin sojan najeriya wato nda na ashirin da hudu ya yi ritaya daga aikin soja a matsayin babban hafsa mai kula da harkokin mulki a hedikwatar sojan Najeriya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To Allah ya ƙara kyayewa a gaida Hassan Mai na kaina. Yanzu kuma sai mu leka a jihar Adamawan Najeriya inda a yanzu haka ne matsalar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a jihohin Taraba da Adamawa lamarin da ke hana jama'a sakat. Na baya-bayan nan nan ne garkuwa da wasu malaman jami'ai da kuma wasu hakimai da aka yi a jihohin biyu ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Kamar yadda alkaluma ke nunawa a ƙasa da mako guda masu garkuwa da jama'an sun yi tu'annati da dama a jiyoyin adama da taraba inda masu ka sace wasu malaman jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola da wani dagaci a yankin mai ha kana kuma suka yi awon gaba da wasu mutum hudu a garin munkin ciki mako har da sakin fulanin zin da ke jihar taraba to wai koya jama'a ke ji dangane da wannan matsala ta garkuwa da mutane sunana muhammad hassan oscar bakin ciki kana zaune a gidan ko kai malami ko kai wane ne a zo a sace ka aje garkuwa da kai ko a kashe ka sai ka dimu dukiya wa yake da kuɗi kuɗi ne malam ah, abdulaziz ba wanda yake da dukiya a ƙasar nan wannan hakki na yarta ga jam'an tsaro shine magana da nake cewa ah, mutane ne za su tafi abuja suna zaune ana magana kan waɗansu abubuwa sun bar ainihin abun da yake damun talaka a ƙasa yanzu wannan matsala ta garkuwa da mutane yana hana jama'a bacci kenan kwarai da gaske yanzu da ayin ka duba kwarai ah, yanayin mu na da za ka ga mutane suna kwance ma da kafa ake tashi daga jimeta a karfi ta da kafa yanzu daga karfi shida za ka ga mutum ya da gidansa ba barci yawancin ma jini dare na kama mutane domin ba sa samun bacci da daddare. Me yake sawa? A wannan garkuwa da mutanen da ake yi. To sai dai koyan da jama'an jihohin biyu ma ke cikin zulumi da kuma fargaba su ko hukumomin tsaro cewa suke suna nasu kokari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sannan jihar adama espo usman abubakar ya yi karin haske lokacin abin da muka fara samun irin wannan rubutunin shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar adama cp abdullahi yarima ya sa matakai wanda za a samu a takile su kuma da taimakon allah mun sami da yawan su kusan mutane bakwai har mun nuna ma al'umma mato mun nuna ah, mun nemi ah, manema labarai sun haska su wayannan mutane da kuma su wanda ma kai garkuwa da su din ma duk Allah ya sa an kwato su kuma su ma sun ba da jawabin bakin su wannan da duk muna son mu nuna al'umman jihar Abuja ma na musamman kan irin kokarin da muke yi ba wai ko ba ma daukar matakai bane ba su kuma wayan da muka kama dinnan su ma suna nan suna taimaka mana akan irin wannan mugan aikin da suke dinnan so muna kyautata zamanin in Allah yadda za mu kai ga nasara dakile su kwata-kwata insha Allah su da yan garkuwan kama bai na kudaden da za a ba su kafin su sako wanda suka sace yayin da wasu lokutan yakan zo da karar kwana batun da ake danganta da karancin jami'an tsaro jami'an tsaro sun yi mana karanci kwarai da gaske da a kara daukan jami'an tsaro matakali jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya muna kira ga federal gama su kara daukawa kuma mun san kokore da suke amma abun yayi kaɗan kwarai da gaske zaka ji kamar wani division ba za ka samu dan sanda bakwai ba ko takwas ba kuma ka duba ko nan cikin jihar ɗin in ka duba kamar bugare changala irin haka dinan zaka ji outside police station dinan duka an rufe su da ya kamata kuma a buɗe su kuma bayan an buɗe su a ƙara jami'an tsaro a irin wannan. Koma da menene fata shine Allah ka ƙarshen wannan matsala da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Mun gode Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a jihar Maradi jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen jihar Maradi ta tsara wani kataitaccen taro da ya gama magoya bayanta ta jiha a Maradi a burin tattaunawa tahiyar jam'iyyar duk da shirye-shiryen zaɓuka na 2021 ga wakilinmu Shaibu Mani daga Maradi da cikakken rahoton. wannan shine shirgulan taron sha na jam'iyyar pendes tarayya mai mulki a maradi da ta tsara karo na biyu bayan watanni takwas zaben shugabannin ta na jiha a burin tattauna tafiyar jam'iyyar pendes tarayya a cikin jihar maradi kwarnatar malam kalla Hankoro da muhimman batutuwa a kai mun lura da nan maradi partin pendes tarayya sai bunƙasa shi a kai sai bunƙasa shi a kai sai ƙaruwa ya kai su dai abin da kai sun gode sun zo su rakka 'yan kasa guda 'yan sha guda kai. son kullum aka a haɗa kanu su yi ɗarɗarɗar maganar zaɓe nan da shekara biyu in muhammadu isuhu ya ƙare nashi wa'adi za a zaɓe muna fatan allah ya ba mu eh, ƙarhin yin shi kowace hanya ka a wuce da kwana guda mun kawo ma 'yan maraɗi eh, albishir hanyar madaron fad wannan hanya za ta kai har zamfara wanga aiki na hanyoyin maraɗi wa'anda dama tuni an tsara su mun ce musu wannan hospital de reference kam an ƙare wannan aiki na fada gwamna ana nan ana kammala aikin kun ga wancan depo da da. ta hita da gari ta yi shi can cikin dajin allah nan da wata biyu za a fara aikin bututu kwalbata wanda zai kwasan mamu ya kai shi har kotunu mu saida mu ma mu zama ƙasa ce mai sayar da mai wanda ba a tace ba. da gaske shiga shigar jam'iyyar Pendas Tariya na Maradi, Alhaji Haya Mambar da Alhaji Sama'ila da Bene kama haka. Shi taro na tarayya daɗi na wuri ya cika kuma ga baƙi mun samu sabbin adiran Allah ƙara kawo su. ubangiji allah sa mulki, amana mulki su dama farti abinda ake so haɗin kai kuma kan mu a haɗe ita tarayya allah mata wannan basira duk lokacin da za a yi wani taro to za ka ji wani abu mai mai armashi mai mai daɗi ya shigo mana alhamdulillahi alhamdulillahi dangin jam'iyyu masu kawanciyar jam'iyyar pendas tare a mrn a ta bakin alhaji hamisu kalla limanci ya kawo nashi bayani kamar haka saboda muna buƙatar independence tarayya ku yi abin da aka san ku da shi shine haɗin kai su dai matan tarayya maza kuma matasan tarayya da tijawa ne don Allah muna bukatar wannan aiki aishi lahiya kare lahiya sha'imani sashen hausa na murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar mun gode shebumani daga jihar maradi a nijar yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Iyanga da Aminu Kano mai dagarku kan tarihin masarautar das da ke jihar Bauchi. Idan su Aminu Adamu na saurare, to ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarku da wakiliyar mutajjar Zainab Babaji ta samu daga masanin tarihi Abdulmumin Aliyu Bununu. To amma za mu koma baya mu ɗora daga inda yake bayani kan mazaunan farko wato Jamas. Musamman akwai 'yansu mutane da ake cinar su Jamas. Suna nan yamma da ainihin tsohuwar badan da su. To su Jamas din nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area daga su kuma sai kankalawa to su jama mutane ne masu son jama'a sun zauna da eh, waɗannan da suka zo kuma su dinnan mutanen gwak ne jarawan gwak ne daga bununu ta san jarawan akwai mu a nan bauchi akwai banda kanana kanana akwai tushe hudu wanda za a ce da gwak da duguri da fakal fakal din nan kenan dambaɗawa to shi shi kurma waɗannan da suka taho daga tunture dai duk gwak ne suna gyara wani gwak ne su jama suna sun karɓi su zuwan gyara wannan don sun zauna kusa kusa da su su ba su hau zama sosai ba ba su kuma karɓi ƙasa ba kama daga ba lokacin duk kurma sai suka rika ɗauka to kafin duk kurma ya rasu a 1927 uh, wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa uh, musta bezzel missionary ne to bezzel din nan sai ya zamana ya zo spreading christianity ne to yana ta haka yana ta haka dai yana samun magoya baya duk da zuwa har eh, ya zo 1927 kin gane to da ya zo lokacin ya tarar duk kuma na da rai ba su daɗe da shi ba sai usman malaika ya ya karbi mulki bayan rasuwar tukurma to zuwan usman malaika kuma da masu tun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da harikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi malaika sai jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradun da usman dan ya zo da su kenan to zuwansa din sai kotun wa musabbazar matsaloli sai zama na lallai dole kawai ya ga wanda da ya da su ko ya yi a suka shiga suna fita saboda waɗansu abubuwa da a san irin mutanen mu in ka zo da wani sabon abu sai aka samu kuma masu abun masu gari sun zo da irin nasu In zan dole ka sami matsala to wannan ne yasa sai musabbatar ma sai yadda abin ko ba zai yiwu ba ya koma kasarsa to usman malauka duk wani ci da za a faɗa dai za a fara ta'allaka ci gaban daga usman malauka shi ya rayu 1927 a mulki har 1977 to a 1977 da ya rasu sai ɗansa bilyamin usman sai ya karfi mulki to bilyamin usman ya karfi mulki shi ma yana iya ƙoƙarin sa don ya karantu ya yi wasu abubuwa ya shiga duniya kasance sun tura yana ya ɗan shige su an ɗauka ɗan da ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Osman wanda shi ne sarkin da suna Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka? To zo da cikin wani abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Guinness and the Bantu in Africa. A cikin na na zai na inda gara suka taho da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza ike. to dole a sami alaƙa ta yare da wasu kalmomi za su kwatanta za a samu wa'ansu da za su zama daidai. Mu mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari. Sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya. Sun ga babu alaƙan yare. To hakan shi yasa muka daɗa bincike da tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Gilas and the Bantu in Africa ɗin. Da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa sai gaba ina yin. gudunar na littafi na ne. Menene harkokin kasuwancin su manoma ne ko dai? Mutanen da yanzu za a ce manoma ne makiyaya ne. Don noman yanzu a da ita aka fi kamawa da karfi kasuwanci sannan gaskiya ana yi amma kuma ka san duk inda aka samu mai noma dole a sami mai zuwa ya siya ta haka ne aka samu wasu yan kasuwa suke zuwa suka zauna har yadda dabbobin ma suka shiga kasuwanci amma gidan mafiya yawa manoma ne mafiya yawa akan ce kasar da a cikin wannan yanki ita ce ba a taba cinta da yaƙi ba a ganin ka me ya janyo haka ko kuma bisa ga bincikenka to akwai sabubuwa da suka faru wanda shi da sarkin bauchi ibrahim shi ya nemi sai ya ci da daji to har ma aka ce an kafa irin su kwalci su zambul da sauran ƙauyukan da suka kewaye da suna an kafa su ne saboda strategy ah, wata dabara ta yaki. aka ce an kafa su ne saboda lokacin da in ibrahim ya zo zai fada su wuce inda za su iya nema su tallake za a iya dace su da su ta ɗauro ba su ci da su inda yaki ba har suka zo da irin ya da mai ake kira superstition wani abu ne kamar camfi sai su suka zo suka camfa cewa ai akwai wani dutse da ake kira zakiri sadadin sa masa zakiri kenan aka ce wannan dutsen in dai muddin yana tsaye yana tsaye ne zarri guda ɗaya ba da faɗi daga sama aka ce muddin su su Ibrahim ba su jirkitar da wannan ɗan dutsen ba yaƙi ga ba su tafiya yaƙi ba shi kuma da suka ji haka shi ne aka yi ta yanka shanu ana naɗa ana yanka fatan shanu ana daura igiya ana aka je dai aka ɗora akan jakiri suka ja suka ja jakiri bai faɗi ba to a ta Allah ta'allaka cewa ai inda jakiri ya faɗi da alfitar da yaki to muka na ya cewa eh wannan dukan shi ne dan su waɗanda suka zo yaki su suka ga kamar haka ne suka yi wannan aikin amma mu ba za mu ce haka ba sai saboda yanayin da sun da waɗanda da suke yin mumin da hau da sauran duk da wanda yake wannan kabilun da suke sama da suka ga lallai an zo an hau za a ci da cikin da yaki daga haka idan suka hau sama suna sama sai ya zama na in ma wa'annan za ta hau su suka turo musu duwatsu to da wannan da haka dai aka kasa cin da yaki To wani abin sha'awa shine wato garin da ba a taba samun wani tashin hankali da za a ce ai gashi nan kamar yadda ake samu a wasu wurare ba duk da yake ana zama tsakanin ah, musulmi da krista da sauran ma waɗanda ma ba su da addini. Me ya janyo haka? To abin na iya cewa tun daga tun san abin da yake faruwa sosai don yanzu irin zamanin mu ne na yanzu wanda shugabanni ba sa damuwa da matsalolin talaka sai eh, matsalolin da ke gaban wanzu. in ba da haka ai mutanen sarakunan da sun fi mun sai muna ganin inda sarakuna ne ma suke mulki watakila a yi adalci saboda kasancewarsu za su iya tilasta wani abu yawwa za su iya tilastawa in kace kai wani ne sai sun nuna maka kai ba kai bane kuma sukan bi gaskiya har dai akwai wasu abubuwa da suka tambi su taka da wani abin ba za a ce tana taka yarta ne ba wai don ta ki ta bane to sukan yi wasu abubuwan wanda za a iya cewa sun ɗan karkace don a halin yanzu idan da za a ce mun ba wa sarakunan mu wani office a constitution da zai nuna cewa eh, ga ayyukansu su za su yi kaza su za su yi kaza musamman dangane an ce iyayen iyayen kasa to amma ba ba su daman su nuna su iyaye ba ne duk irin abubuwan da in ka zo koyarwa da za ka wuce sai ka faga takalmi gani To, amma da zamani ya zo a constitutional rights mai nan shi kenan sai wayan suka kau. To da sarakuna suna kula da talakawa su ta wata hanya. Amma yanzu kowa zaman marina ake. Wasu sarakunan ma ba a ba wani abin nan da za a ce eh suna da wani amfani. Yanzu da suke lura da wani abu wancan datin sarakuna suke irin wannan ai ana bin su sau da kafa yau an za cire su daga constitution da ba su da wani abin yi a constitution amma yau idan ka zagi sarkin garin mu wallahi ba za mu wani lafiya da kai ba amma ka zagi gwamnan mu zai manta da kai to me ka haka saboda daɗin an yi adalci sun kafa adalci sun nuna mutane karɓar juna zaman lafiya mai gwamnati shi yasa cikin da sun dinga lokacin da kurma ya zo mai kai ta har yau ake zaune lafiya ko da shi ta ta tashi a wani da suke zuwa a kan ba nuna cewa yanzu a gidan ne duka da musulmi duk a rashi ba wani abu bane ta rike naka ne na rike nawa amma ka sa ta na sa danna makarni na mu je mu zo a hotel ka ci miyan kuka ne kira ko in ci wannan mun ba ka kushe abin da ni nake yi ba to kuma wani abin da ba a zauna lafiya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmumini Aliyu Bunnu da wakiliyar mu ta Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu anan yana cewa karfe 11 da minti 28 wato karfe 4 da minti 28 a niger nigeria kamaru da chadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba To ga labaran duniya amma fa a takaice yayin da ya rage 'yan kwanaki kawai a gudanar da zaben Amurka na rabin wa'adi akwai karuwar fargabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon ƙasa masalin demokaradiyyar Amurka ya ma zarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020. an ƙara yawan sojojin amurka da aka tura su kan iyakar kudancin amurka da mexico zuwa dubu takwas da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma surman abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu voltec ni ne naku abdulaziz adli toro ki cewa mu ne lafiya. écoutez VOA Afrique.